رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الرجال علم السيدة عيد كريمنا الخدوات وأن الشافعية وفي الجمعة bakwai ga watan zulqa'adati shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne sha takwas ga watan shida a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a lissafin miladiya darasinmu na biyar na ko haka ne mm. karatun da muke a wannan littafi mai albarka littafin hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna da malam sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani Allah ya farta masa za mu tashi har yanzu a falalar zikiri cikin nassoshi na ƙur'ani da hadisi da mana ya kawo za mu tashi kan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man qara'a harfan min kitabillah فله به حسنة والحسنة لعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف خرجه الترمذي الترمذي من هو تولى حديثي الكذوب صحيح الترمذي لما الألباني لا تفهم إذا حديثي نيدي والذي يحتج به أنا سوف أجاب فيه ingantacce آه، ne يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله دون كرنت حرفي من الكتاب الله قلت القرآن فله به حسنة وينادى حسنة zan magana mai ake nufi da hasana kafin nan in an ce harafi nan a wannan siyasi ne ana nufin harafi na attahajji harafi na nuna na attahajji wato na hurufin hijab wanda za a ce alifun ba'un ta'un ta'un ko abjada awwal alifun ba'un jimun dalun wawun ha'u ko ha'un wawun wannan dai shi ake nufi da harafi wanda ake hada shi a hada kalma harafi yakan zo da ma'anar kalma yana zuwa da ma'anar magana ita kanta ana ce mata harafi kamar yadda kalma ana amfani da ita kuma a larabci ana nufin ba wai kalma kwaya ɗaya ba ana nufin jumla ana kuma nufin magana kawai to a nan abin da ake nufi harafi ɗaya domin dama abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ya bada misalinsa shine mafi karancin abin da yake haɗa magana mafi karancin abin da ke haɗa magana ko shine ne harafi wanda in an jona ɗaya biyu uku za a tada kalma don haka idan sunansa yusufu to akwai ya'un a akwai wawon a akwai sinin a akwai fa ko harafi nawa hudu in sunansa muhammad haka wannan daya biyu uku su ake ce ma harafi to duk wanda ya karanta harafi daya na alkur'ani ko bihi hasanatu wannan da wannan harafi ɗayan da ya karanta yana da hasana me ma'anar hasana ya yi zai muka fassara wannan cewa yana da lada ɗaya to malamai suna cewa ba wai lada ɗaya kamar za ka ɗauko goro guda ɗaya ko alawa guda ɗaya ba haka ake nufi ana nufin kammalallen sakamako guda wanda kowane ɗaya kuma ya fi duniya da abin da ke cikin to idan ka karanta harafi ɗaya na alƙur'ani kana da wannan sakamako guda da za a ba wa mutumin da ya aiki cikakke karɓaɓɓe da ikhlasinsa da sharuɗar to idan kai harafi ɗaya ka samu wannan to kuma sannan zai a ninka shi guda goma game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ka hadisi kaga kenan a ce kowanne harafi kana da hasana ɗaya ɗaya ɗaya guda nawa guda goma ko na harafi lissafin Allah subhanahu wa ta'ala dama a harkar lada baya tsayawa daga guda ɗaya daga goma ake fara lissafi duk abin da Allah ce zai bayar na sakamako za ka gani galibi daga me yake farawa daga goma saboda Allah mu ya faɗa man ja'a bil hasanati falahu ashru amfani duwan da ya aikata ya abi ya zo da ana nufin amina duwan da ya aikata hasana gani wannan hasana ɗin aiki lada guda ɗaya da zaka aikata to kana da bi ashri amfani ba magana ta ta a baka lada goma ba a ana zancen ladan da ake bayarwa a aikin da sunan wato da aikin aikin da in an yi shi ana samun hasana shi ne wannan sakamakon to irin ta za a ka goma ba guda ɗaya ba za ka man ƙara a harfan min kitabillah lahu bihi hasana wani hasana hasanatu bi shiri ashri amsalha ita kuma hasana guda ɗaya to ana ninka ta ai mudha'afatun bi ashri amsalha ana ninka ta ne da irin ta irin ta guda goma kaga ni ba lada aka ce goma kawai dai mu a hausance ne ake fassara shi da mu a ce lada amma abin ya fi ƙarfin ko da yake ba za a ce ya fi ƙarfi din ba domin lada in na Allah ya fi lissafin abun sai ke ba a goma ba kwatantan content din ma'ana abin da ladan ya kunsa mu ba mu sani Allah shi ne kawai dai a ce an ba mu tsari kamar ninja ne kawai na lissafi yadda za ka lissafi cikin lada ɗaya biyu uku da kawai don lissafi ne amma sanin mai ladan ya kunsa Allah ne kawai ya kunsa Usman ne suna cewa abin nufi da hasana التوحيد والتوفيق في الدنيا والجنة في الآخرة أباك توحيدي بداخل وأدنيا a lahira kuma ka samu aljanna to kaga in aka lissafa wannan aka ce kowace hasana ta kunshi aljanna to kuma gidajen aljanna nawa za ka samu kullum Allah fa ba san ba yawan da kake da shi ya wata duk da kake tsammani kuma kamar da kullum mukan ambata don faɗaitarwa Allah subhanahu wa ta'ala sakamakon da yake bamu ba gwargwadon aikin mu bane gwargwadon falalar ce da rahamarsa muna roƙon Allah ƙarin falalarsa da rahamarsa don a fahimci wannan zance sosai sai an sa salama ce la aqulu abin da nake nufi fa ba shine alif lam in ka faɗi wannan alif lam harfun to ka samu ladan harafi ɗaya ba ba haka nake nufi ولكن أبن نكي نكي ألف حرف في ألف في كأس في ألف يا نعم ألف جنة ألف نميني في حرفيني ميزمن كذ يوم ولام حكم حرف اللام فيما حرف حرفيني ميزمن كذ وميم حرف ميم ما حرفيني وقال أنها ما حرفيني ألف لام ألف لام ميم an samu harafi uku to harafi uku nan kowanne ka ninka sau goma kaga ka samu nawa kenan talatin in ka ce alif lamin ka samu lala ko sakamako talatin alƙur'ani gaba ɗaya idan ka haddace idan ka karanta shi duka سرور ينفع يريد قوم الشاطئ أيو يجبو شدع يريد يجيد ولي أبو فوت آية الله يجب حرف لولا يمكن لسه فتصوي كي يشيد باتي القرآن سواء أرانا إيه أماق مداح فقول لأمي كان لولا بدا بوما بدا بوما من قول يا دنيا يا أبي لكن يوم تجيك إنك تجيك أمي وبدون يوم لا تجيك أمي da muke kanta mu da muke rayu a cikin dan ba mu san cewa ba ta isa komai bane sai sa an an faɗi wancan abin muke gani to wai in kai ta tarawa ma ina za ka sa masu hauka da ba su san girman Allah ba za ka ga suna ganin girman aikin suke fi wa Allah tasbihi guda kaza sun masa istighfari guda kaza to ai ladan da suke da shi yayi yawa umma zunubi ba ma to wai shi kansa ladan zunubin kai zai rasa abin da zai ci dole ne su yi zunubi in ba haka ba wai aikin ladan ya yi musu yawa wani duk rashin hankali da rashin sanin girman Allah da rashin sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk dan adam baya tuntiya da aikin in dai mutum kirki ba abin da zaka dogara da shi bane wannan alfaharin da zaka yi ka dogara da shi sai Allah ya tsaka maka Allah ba ta alfahari إن الله لا يحب الفريقين لما لا يمتون إني الفهر ليس فألا باتع بي إني يتشعروني إنما أوفيته على علم عندي هكذا إلى ذنون أبدا ألا يباتنا نعموني ندوك يا أدنيا كما الجبارة فسيدة وعيانك بإيه شوكا بإيه لمبو بذكر أبو بوه الله ما يجي في مسعى بيقول يبدا الله ما يجي فيها حلقه وقت اللي حصل هو جباني وكذا وقت اللي كما سن في شيء كرفي كما سن في شيء كاري لما يقول الله يوم في بحثك قارونا دع الله يبام الله شو ان اللي ايوه سوى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قارون ما فرعون قارون ألا ما كنوز تسكوتي بحيث أي جوكيا وتندى مفاتحه موجودا da za إذا bude بعد إذا ba ita dukiyar أي taskar موجودا لتنوء aje dukiyar bil usbati ulil quwwati usba shine tari tarin jama'a ulil quwwati ma abuta karfi su taru idan aka ce ka tsawo mabuɗin sai ya yi muku nauyi ma'ana ka taro duk ƙarfin da ka san su fi kowa ƙarfi a gari su zo su haɗu wuri guda in su ɗari ne to mabuɗin nan zai musu nauyi su ɗauke shi su sa a ƙofar da a buɗe a juya da 'yar. wannan ɗaukar ba ɗaukar kawai sai mafi nauyi saboda tsabar abin da ya tara to shi ne kuma wannan ɗin ba mai wannan sai Allah ya awalam ya alam أن الله قد أهلك من قبله من القرون قرون ما بدون تي تي تي تي بقى كرني كرني كرني أي ديوة دقتكم من هو أشد منه قوة wanda ya fi tsananin ƙarfi wa aksaru jam'an kuma ya fi tarin dukiya a shekaru nan ba shi fi kowa dukiya ba ku ƙwa'ani wannan ta ta nuna an fahimci yi bin sani shi in faga ta to amma an allah zai masa shi bai sani ne a cikin ƙarni ƙarni ƙarni da muka halakar a baya akwai waɗanda sun fi shi ƙarfin jiki sun kuma fi shi tarin dukiya za ka ba shi ne wanda ya kowa ba ka je yanzu muna mai ya kamar ɗan ƙaruna to ɗan ƙarunan Allah ya ba shi labarin wanda suka fi don haka ba a alfahari ba a alfahari akan ni'imomi haka nan ba a alfahari akan ayyuka in Allah ba ka tawfiki ka zama tsayayye akan hanya to ba abin kai alfahari ba alfahari ma'anar ka dama shi ne nuna ka'ika nuna kai kai wa kanka nuna ba wata falala da ku da Allah ya maka ba ka godiya kana jiji da kai to Allah baya san duk da'ar da za ka yi maka ka riƙa jiji da kai zai iya ɓata wannan aikin karkace ai yanzu in na duba adadin taimakon da nake wa mutane na yi kaza na yi kaza na yi kaza ai ku ni ba na jin fa jahannaman nan tana kusa da ni karkai kullum sallolin nan ba na bai kullum kaza kullum kaza kullum kaza ai ko in ana nan dan marasa kirki gaskiya ba zan shige ciki ba to Allah baya san kai kawai kullum kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Aisha radiyallahu ta'ala anha a cewa siffar mu'minai ita ce idan suka aikata aiki suna tsoron Allah zai karba ko ba zai karba suna da ƙarfin zuciya da kyakkyawan zato akan karɓar amma ba ta rinjayar da cewa tabbas an karɓa fata suke yi wannan kuma shi shine muka gani a wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi aikin kirki kullum fata suke Allah ya karɓi wannan aikin kirki muna roƙon Allah ya karɓi ayyukan mu na ƙwarai Allah ya hana mu yin alfahari da jiji da kai wa an uqba ibn amir daga uqba ibn amir radiyallahu anhu قال ياسر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذاك الله صلى الله عليه وسلم يا كتب ونحن ونحن في الصفة العالم منها صفة صفة كنا ونولين أبي كما صلى كما قال الله صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم يوالي don zaman sahabbai waɗanda bayan an yi hijira an zo madina ba su da gida ba su da masauki ba su da iyali ba mata ba ya'ya babu abin da kuma za su ci da kansu na wata sana'a sai suka taru a wannan wuri ana ce masa suffa yana nan a yanzu wani ɗan tudu ne daga arewacin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na daga ciki ba daga waje ba wato tsohon masallacin na da dan kafin wannan sabon ƙari da aka yi daga cikin ko ɗan wani tudu daga bayan ɗakunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɓangaren arewa domin alƙilla ita ce kudu in ka shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ɓangaren arewa a nan ne wannan suffa take yanzu suna ce masa dakka a yare irin na yanzu ta shahara ta daɗe wurin zaman wasu ne da cikin mutane sukan zauna da an samu wani lokaci da sufaye nan suke zama su yi yan abubuwansu na duk can baya yau to amma dai har yanzu yana nan alamar wurin yana nan ba a rushe to wannan sufa haka ake ce ma wurin shi sa har a tarihi masu bin ɗariƙun sufaye a rubuce-rubucen da suke yi na bayanin ma'anar asalin kalmar tasawufi sai su ce an samo ka ne daga suffa saboda zai sun dangane abin zuwa ga wani abin kirki eh, amma abin ba shi da alaƙa da suffa eh, inda suffa ne ba za a ce wa mutumin da ya danganta zuwa ga ɗariƙun sufaye a ce masa sufi ba sai dai da ya ƙare da ha'u sufahi saboda wannan kamar buka zaka ba sufi ba daga sufa da kamar da muka yi magana wanda da cikin darussanmu abinda aka samu ko kalmar da aka samu asalin tasawufi da gare ta shine sanya su su shine gashin dabbobi wul yawwa zuzu Eh, an yi lokacin da su sufaye irin wannan abin suke sawa shine kayan su alamar da su damu da duniya to masu sa irin wannan kaya don su bambanta daga sauran mutane to su ne aka sanya musu suna ahlut tasawufi ma'abuta sufanci wannan shine asalin kalma duk da suna da saɓani sama da asali ashirin suka ne da kalmar su a tsakanin su su su a cikin su saboda suna ne da babu shi la a qur'ani la a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kalmar tasawufi da ta taba zuwa ko a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su kanta ko ya banta babu da ka wata kalmar ce da aka samu daga baya kuma asalinta daga wannan ne a lubsus sufi da ka as-suffa ba ita ce asalin tasawufi kawai dalilin kawo wannan rubutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito inda aka bato mu amiru muna tsufa fa qala sayyidi ayyukum yuhibbu an yazwa kullu yawm wa ni asyuku yake so Kullum da safiya ya wayi gari ila buhan aw ila al-aqiqi zuwa wadi ya suna buhan ko kuma waji mai suna al'aqiq waji yan ce waji ana nufin kwari wannan da bukhan da aqiq sunayen kwari kwari kwari ne guda biyu a madina sanannu ne a gundun mutanen madina wajen aqiq gefen jami'ar madina tana da wani bangare na gine-gine da yanzu da yake gari ya zama ya ƙara da yau amma har jami'a a cikin wajen ake ina tuna wani malami in yana yaba wa jami'a in ya yi darasi ya yi darasi ko ba gane ba ko kuma dai yana son ya tuna ya ku ahalin aƙiƙi ya ku ɗalibai da suke zaune a aƙiƙi sai ce salamun ala ahalin aƙiƙi wa man bihi yana so ɗin ya hankalin ɗalibai saboda a ƙiƙin ya shigo ya taho kuɗin sun san dai hanyar ruwa da idan an yi ruwa ma mako mai yawa ya buɗe wa kansa hanya yakan yi kwari ana samun wani a ƙasashen larabawa da yawa tsakanin dutse da dutse ina madina da mai sun da yawa nan ka ga babban dutse nan kuma wani babban dutse to hanyar da take tsakanin wanda ruwa ya ƙara faɗaɗa ta shi ake cewa wadi kuma nan ne makwancin haka ko dabbobi ko wani abu wurin ne da ba a cika yin gida daidai a kai ba sai dai a gefe daga tudu da ba zai fada cikin mutum saboda an san hanyar ruwa kuma ana yin ruwa wani lokaci a kai kai dole da shi ne ma'anar ne wadi to akwai wadi guda biyu a madina ɗaya sunansa har ɗaya kuma sunansa a kai shi ke nan ka riƙe wani yau da yau sunan wuri ne fa ya ce min ya je wannan wuri wajen bukhan ko wajen abu sai ya dawo ya zo da na ataini ko mawaini da taguwa biyu masu babban tozo shi ne wai ni, hmm. mai tozo babba shi ne kuma yau fi ghairi ismin ba tare da zunubi ba ma'ana ba tare da cewa sata ya yi ba ba tare da cewa yaudara ya yi ba ba tare da cewa wani sakon Allah ya yi ya samu ba wala ƙaƙi ake rahimin ba kuma tare da cewa zumunci ya yanke ba wane ne da ku zai tafi wazi a ko wazi bukhan ya dawo mana da taguwa laƙuma kenan wadda take mai babban tozo tana da su laƙuma eh, waɗanda suke da tsada ana ce musu bukut masu babban tozo ɗin yau to yi wannan suna cikin masu tsada in aka go sayarwa a kasuwa ita harka yaƙuni harka ce sosai ta balarabe kuma ya san kanta sosai wata dabba ce da allah ya kinsa ta da wani irin kinki na sau da hatta kai a ambace ta a qur'ani hmm? afala na ila al-ibil kaifa khuliqat kin hmm, ba ka ganin ne su dubi raƙumi mai yadda aka gina shi ginin raƙumi da yadda aka halitta shi a aya amma fa ba za ka fahimta ba kai da baka san raƙumi ba ko kawai zai ka ga kamar eh, ka fi sanin ka da akuyar saboda su ne kusa da su amma raƙumi kowane abin halitta ma na Allah akwai aya amma wannan akwai aya babba aikin da jirgin ruwa yake yi raƙumi biyu mutum wajen ɗaukar kayansa da ɗaukar mutum da haƙuri da juriya da daɗewa da Allah ya sanya shi a sahara ku duba fa sai ta cije sha ba kuma bai damu ba abinda akuya da tunkiya ba za su yi ba ko sannan kuma ga irin kafar da Allah ya masa ba wanda za ta nufi a cikin rairayi saboda kullum a cikin rairayi Allah ya yi dogo yadda a sahara yake a sahara babu kargo ƙasa ƙasa babu ciyawa ƙasa ƙasa sai bishiya sai mai sai kaya to kuma ita wannan tunda da tsawo nan da nan zai sa bakinsa ya yago da kansa ya ci gaba in na ƙasan kuma ya samu zai iya ci saboda ƙari inda Allah ya ajiye shi rayu zai iya tafiyar wata guda bai ga bishiya ba Ku kaga idan ba tsarin Allah ba shi sa wannan lamarin ka kana kanin kan wani halitta abu kaza daga kaza ya tsoro abu kaza daga duk bata lokaci ne baka san halittar Allah Allah shi ya halittarsa haka ya watsa su a bayan ƙasa yanzu cewa ko mutum daga biri yake wannan biri shi hankali rashin sanin Allah ne da rashin sanin halittar ta kan? duk abin da ka gani Allah ya ajiye a wani wuri to a nan ya dace kuma sai kaga Allah ya hayyaka maka ya kinka maka abincin kada mu shiga wa'azin da ya shafi tsarin halitta ba shi ne ke kawai siffanta komawai ne shi kawo mu cikin wannan wai. Ina a kai كوماوين في غير اذن ولا قطيعة رحيم فقلنا أكون فانتكم بيدي وانونو ذي كاشي تسقى فيه دي من وادي بطحان قوة للأجيك يزو من دا تابوة من نصفة كذا ببا كوماوين فقلنا سمك يا رسول الله نحب ذلك أي قمنا قال سيدي أفلا يهدو أحدكم إلى المسجد masjid wani kuma wani tsari ne na karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da iya kwadaitarwa saboda ya san girman da kuma darajar raƙumi a gun sai biyo saboda ya sanya yadda suka ɗauki abin dukiya ce babba a ce kana da ko da na tsakai guda ɗaya ta zama tsari a kan wanda kake da shi in kuma ba ka da su a ce ka samu a ranar ce ce wane ne zai tafi kawai nan waje bukhan kwaga bai ce maka ya tafi maka ko ya tafi sham ba a'a a nan madina a cikin waje bukhan kawai ya je mana yanzu a ce ya samu naka ma'ana ga wani abu da zan gaya muku ku samu duniya mai daɗi waye yake so aiki kowa zai ce eh ina so ina so ina so sai dukkan suka ce ya rasu muna so kamar yanzu ne in ana son kwaɗaitar da kai a zamanin yanzu me za a ambata kuɗi ko ko gida ko mota hmm, ko waya mai tsada hmm. shi ne inda hankalin mutane biyu tare yanzu in ba ka faɗi wannan ba duk sai a ji ka faɗi komai ba to kamar a ce maka wannan ne in ka ce eh sai a ce to kaza irin da yadda ake wa yaro ana koyar da to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ba saboda ne na hankalin su ba a saboda wannan kuma daidai hankalin duk mai son dukiya sai aka gaya masa ba ai kun ga wannan ba dukiyar yara ba ko ba haka dukiya ce ta manya haka manya ake magana da su waye ke son kaza ya je wuri kaza ya zo mana da kaza duk sai suka ce suna so sai ce to bari ku afala yahdu ahadukum ila almasjid yanzu ɗayan ku ba zai tashi ya je masallaci ba to nan shine misalin kamar zuwa ga ko wajen asibiti samo duniya domin tsayin kai da zuwa masallaci fa ya alama sai ya san au ya fara ayatai sai ya san ilimin da ke cikin ma'anar aya daya a aya biyu min kitabin lahi daga littafin Allah ko kwantan na ne riwaya shin annabi sallallahu alaihi wasallama ya alam yake ko ko ya fara an fahimta yawwa kuma wasu a wata riwayar fa ya ta'allam mutum ma'anar fa ya'lam eh ya nemi ilimi ya nemi ilimin aya biyu ka tashi ka bar gidanka ka je masallaci ka nemi ilimin ma'anar aya biyu min kitabillahi daga littafin Allah azza wa jal khairun lahu min naqatayn yanzu ba kowa ce yana san naqa ba to ne ko ka tafi bukhan ka tafi masallaci ka je masallaci ka koyi karatun aya biyu ko sama daga cikin ayoyin Allah ka zo ka zauna a koya maka wal asr aya daya ko innal insana lafi khusr aya biyu kawai ka zo a fassara maka wannan ka koma gida to wannan ya fi a baka na tsakaini kaumawai ne an fahimci abu yawon wa talaqul haka nan karanta aya uku to kaga nan bambancin in an ce fa ya alam ya ta'allam ne ya koyi ma'ana ya koyi tafsiri in kuma an ce ya qara ya je masallaci ya dau qur'ani ya karanta a ce nan ka zo masallaci ka dau qur'ani ka karanta shi ma babban abu yanzu galibin mutane ba a yi sosai ko sai ka ɗan sai wanda yake koyon karatu كان مغربا بإنشابي أما الآد الدقاة تانيك أولوني لقال لابين يا شراء فلا وأيضا جزء بالله عشر أن يعلو لا أن تفو أنا جنر لما تذكوا أيضا قرآني أن إلا وصول الله فقد أدوان أبو أبو شعر مو هنا شيخ أبو فلا مغربا أنا أن أعلم أحد كفو إعلم أما كفو أفلا من أي سبوبي هو هذا مجد جزاور حضور مثلا لكن جزء tana da wahala a bin mutane da yawa to ka tashi ka zo masallacin ka zauna ka yi nafila ka jira liman kana karatu manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wannan ma a cikin sallah kake ana rubuta maka ladan sallah kamar an fara kabbarar harama ana cikin sallah ladan da za a rubuta ma kenan a wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har ya shi ya kwatanta shi da da ribatu ribatu shine dako da ake zuwa a yi a fagen fama wajen jihadi ce ka bar gidan ka je ka zauna kana dafa kofar da ake tsoron kafirai za ka iya biya su ki musulmi a daji a wannan wuri babban lada ne to mutum ya baro gidan ya alwala ya zo ya zauna yana jira liman a masallaci yana karanta alkur'ani daidai yake da wannan uji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka ji kanmu Allah ka sa an yi magana mu zama mu ne a farko wajen aiki da ita yace wa salatu haka nan ko ayoyi uku karatun ko neman ma'anar khairun lahu min talata ma'ana ba an ce ayatai ne khairun min naqatai ne ba to wa talatu ayatin khairun min talat na an gani yawwa talatu nawaha وتيتي وأربع خير له من أربع هكذا aya هدو ta fi a hudu wa man ko wa min a'dadihinna min al-ibli da kuma duk ma lissafin duk lissafin da zaka kawo na rankumi to yawan adadin da zaka samu na ayoyi ya fi yawan abin da zaka samu na rankumi da za a ce ka same a takaice dai yau abin da makaranta waɗannan hadisai guda biyu suna magana ne akan karanta alkur'ani da ladan da ake samu a cikin ko a ce kenan karatun alkur'ani yana cikin yana cikin dalilin da yasa malam ya kawo ya kawo maganar hadisai da suke magana akan ƙur'ani da falalar karatunsa a cikin ƙoƙarin da ya yi na tara hadisai ko ayoyi da suke magana akan fadlul bikin a ce nan karatun alkur'ani yana cikin bikin. cikin zikiri duk wanda ya zauna yana karanta alkur'ani to zikiri yake an fahimta da ka ake zikiri kawai ba cikin ka yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar shi ma zikiri ne wannan babban zikiri to kuma karatun alkur'ani shi ma zikiri to kuma ga irin ladan da ake samu a cikin Allah ya ba mu tafiki Allah ya samu dace za mu tsaya nan darasin mu na gaba sai mu karasa wannan ah, babi na farko ko mukaddima da malamin ambaci waɗannan hadisai da suke magana a kan falalar zikiri zai zama bayan su sai mu tashi a kan azkaru al-istiqam min an-nawm zikirin tashi daga bacci mu ke tashi daga bacci ne zai in sha Allah mun gama wannan a mako mai zuwa sai mu yi wancan din insha Allah ta'ala ya Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin bayinka Allah ka kada ka sanya mu cikin karkatattu Allah ka sanya mu cikin wanda suke kan hanya suke kan tafarki Allah ka ta mana tunaninmu Allah ka ta mana imaninmu Allah ka ta mana ayyukanmu ya Allah muna roƙonka dukkan abin da ake samu a hanyar madaidaiciya hanya madaidaiciya Allah ka bamu Allah kuma ka tsare mu daga lalacewa a wannan rayuwa da kuma bin tafarki wanda ba naka ba tafarkin da ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya Allah mana roƙonka kai mana falala kai mana rahama ka saukar mana da ruwan sama ya Allah ka saukar mana da ruwan sama اللهم azizna اللهم azizna اللهم أغثنا اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا ألا من يقولك ألا كمن فللا ألا كمن رحمة ألا كتوكر من دلوة سمع يا ألا بعدين هلم وبعدين ذنوبا ويا ألا كجافر ثامن ذنوبا ألا كتوبا ألا كتولا مؤكل كفري ya Allah duk abin da muke ba daidai ba wanda ba ka so ya Allah ka yafe mana Allah kuma ka kinka mu zuciyar mu ta nufi tuba ta dawo zuwa gare ka Allah kuma ka saukar mana da ni'imarka da rahamarka da albarkatunka Allah ka sa a samu abincin da za a ci kuma Allah ka sauƙaƙe mana tsadar kayan abinci da wannan hauhawar farashi da ya tsananta ya Allah ya Allah ya Allah babu mai yin wannan kun ba ba ya Allah kai kaɗai muke roƙo Allah ka yayi mana wannan bala'i Allah ka yayi mana wannan tashin hankali da damuwa ka shakka da suke aukuwa a wurare kuma ya Allah Allah su ma ka dakatar da su Allah ka taimaki shugabanni akan maganin dukkan matsalolin nan gwargwadon ikonsu Allah kuma kai ne mai falala awwalan wa akhiran nas'aluka min fadlikal azim Allah ka ba mu falalar ka babba ya Allah duk wanda yake cikin wata damuwa Allah ka yaye masa dalibai da suke jarabawa Allah ka ba su nukara a jarabawarsu wanda suke karatu kuma a ko'ina ne Allah ka samu ka sa musu albarka a karatun su kuma ka taimake su ka tsare su daga dukkan abinda ba daidai ba Allah ka shirya mana ƴaƴanmu a duk inda suke duk abin da yake tsakanin mutum da gidansa na rashin shiri Allah ka shirya su duk wanda kuma akwai wata damuwa tsakaninsa da iyalansa ko tsakaninsa da ƴaƴansa Allah ka shirya su Allah ka taimake mu ka fitta kowanne daga cikin mu daga cikin kowace irin damuwa da ta dame shi Allah kai mana maganin abin da ke zukatan mu na damuwar da muka rasa yadda zamu da ita Allah ka saisaita mana abin da ya kuntata a cikin zukatan mu yake hana mu in shirahi ya Allah ka kwantar mana da hankali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 ba mu zo wannan ba za mu zo kan insha Allah kuma za mu yi sai a amma a yau da ba mu karanta wannan ba amma da an batan Allah duk abin da ake a masallaci ne da karatun alkur'ani da tafsiri da wannan abin da muke duk a cikin zikiri kar abin wa zikirin fassara ɗaya kawai shine a zaune a yanzu duk abin da wasu ke so su samu da An batan Allah ne faɗi komai ya ba ga shi mun karanta nasoshi kuru-kuru a kan cewa a zo masallaci a karanta ƙur'ani ya fi kaza ya fi kaza ko wani yana cikin kowa ce don haka duk abin da za ka yi na ambatan Allah wanda za ka zauna kai kaɗai subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ka zauna kai ta salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kai تفلا في من الله صلى الله عليه وسلم دك شيني اذكار ake yi an gano in an kai iska ma'a kaumin kuma ba a nufin tare suke yi wuri guda saboda mun samu fassarar haka kuma daga abdullahi bin mas'udin da ya ga wasu mutane a masallacin iraki sun haɗu suna yi tare a masallacin kufa yake mu a zamanin sahabbai ba mu san wannan yake ko dai kun fi sahabbai shari'a ko kuma wannan abin da kuke fata ne dari mai yanzu ko wannan abin saka wannan shubuha a daina kawo Allah ya samu